Bello turji ho abin da ya sa kun kaji yanzu ya samu sabani da karamin ministan tsaro ko san ne ne? shi an mai gidansu da shi da su dullu sai sun ka zo hada ya hada su ƴan uwa turji ka aure sakkwato na taɓa yi muku wannan bayani sun ka hito za su tafi wani wuri dullu ya tare su ya musu walakanci turji ya yi hita da makamai ya isku dullu ya yi yaƙi da shi ya kashe dullu tawagan mutanen dullu sai dodo ya kwashe su ya kai su gidan gwamnati sai turji ya ga an hihita su sama da shi da nan hoda ya fara tashi in ba ku manta ba turji yana cikin ta'addanci ne shi ministan tsaro yana gwamna ya samu taimaki ne ya hito yana cewa turji yanzu shi ma ka da yan ta'adda ya kashi saboda mi saboda sannan ana zaune lafiya da shi duk wannan ishara da nake muku cewa matsalar arewacin Najeriya matsala ta mai girma matsalar da wallahi akwai yan siyasa ciki akwai jami'an tsaro ciki hamman lammai akwai ciki kowa akwai ciki abinda muka cewa ku yi ta addu'a duk wanda adda hannu cikin matsalar tsaro Allah ya tona mai asiri tuhibuna bihi addu wallahi wa adduwakum Allah madaukake ce ku yi tattali gare su gwargwadon iko makiyan ku ku yi tattali gare su wallahi duk wanda ya san yana da dama na shi tattali wallahi ba daidai na a kwankwasa ma a ce ka ba da ɗiyar ka izini zina da ita ba ka bada matar ka ai zina da ita in an ce ka bada kuɗi ka ce a'a kuɗin nan kai ka samo su a yi ɗauki ba daɗi da kai in ka mutu ka yi shahada daga bakin manzon Allah kuma muna roƙon Allah turu birni Allah ya ƙara tona musu asiri duk wani mai taimaka ma yan ta'adda duk inda yake Allah ka tona mai asiri ku diba abin kunya shekaran jiya kun san abin da ya kwaru na maganar yan ta'adda walakancin da sun kawa sojojin Najeriya kun san mun ba ku labarin abin da ya faru in ba ku manta ba karatun larba mun ka ce akwai wasa kwaikwayo cikin al'amarin akwai turu zambirni masu taimaka ma yan ta'adda don Allah yau turu zambirni sun ka saba taimaka ma yan ta'adda kuma don Allah abin mamaki na don turji ya amshi motar soja so nawa ya amshi motar soja kwanan baya ban haɗa muku wasu sojoji ba waɗanda ya tare sun ka yi ɗauki ba daɗi da shi da irin wannan mota su bashi wuta ya ba su wuta haka an ka yi ɗauki ba daɗi ƙarshe dai ya rinjaye su ya kwace motar ya ƙone motar ƙarshe waɗannan sojojin da sun ka tsaya an ka yi ɗauki ba daɗi da su yanzu magana da nika muku suna nan sakwato an kawo su kotun soja. to wanda soja zai koma tsayawa a yi ɗauki ba daɗi da shi shi na sa mun ka ce ɗunguza mai kan tururuwa aka wa sojojinmu yan an ka sa makamai an ka yi komi sai a dibi waɗanda ba su iya aikin sai a tura su mugun wuri sai an ka samu hadawa kun san haka yan siyasa sun kaɗo sojojin haya wai ɗan siyasa kawa malami talƙinin ƙarya malami ya zauna ai abin da ya kwaru tahiya na an kai to wai wai musun cewa mota kahewa ta yi kahewa ta yi amma me ya amfanin sojojin da ba su iya tsayawa su kare wannan motar adadin kuɗin da an ka siya motar da adadin makamai da a tare da motar ga bello turji yana ɗaukar akwatin ne waɗanda kowa ya san bullet na a ciki wa kashewa da wannan bullet mu mutanen arewa mu ne kashewa da wannan bullet to mu ɗauka motar ta kahe an kawo wata nawa kenan biyu sun kahe duk ina sojojin duk cim cim din da akwai ina suke duk an sa kare waɗannan motocin har gallo turji ya zo to abin mamaki ba ha mota biyu na ba mota hudu na duk hudu din wa sun kai ku zo ku faɗa muna ku waɗanda an ka ɗauka sojojin haya masu ƙoƙarin su ce wai abin da aka cewa wai muna ganin lehin sojojin mun ga lehin sojojin Najeriya a halba mu sama duk guda hudu din wa sun kai sannan ku bari in kalubalance su su sojojin da an haka shi ko kun azaba a kashe kowa ba wai saboda jahilci zaka ji ma wani dan social media ya ce wai to ai ba mu ga gawa ba shin don Allah lokacin da aka ɗauki ba daɗi wannan lokacin wa iya tsayawa shi bidiyo wannan lokaci da sojoji da yan bandit kowa kaga yayi bidiyo sai bayan an kare yan bandit yan an kashe su sai su yi kokarin daukar gawawwakin su don ba su son a gani haka su ma sojoji yan an kashe sai su yi kokarin daukar gawawwakin su wai saboda jahilci sai mutum ya ce bai ga gawar kowa ba kuma an ka samu wasu sojoji su ma an ka dauko su sojojin haya ku tafi wurin waɗannan motocin ku yi bidiyo ku ce ai ƙarya na kahewa motoci sun kai to missa ba ku yi bidiyo ba lokacin da turji ya zo wurin ai sannan ya kamata ku nuna maza kuke kuma ni na ce an kashe wasu sojoji an kashe sojojinmu na Najeriya guda biyu muna roƙon Allah shi musu rahama an kashe askarawa shugaban askarawan zurmi cikin wannan gumozon an haka kashe shi sojojin haya ne ka faɗa ma haka mu kashe shi ciwon ciki ya kashe shi ko gida ya kwanta ya mutu shugaban askarawan zurmi aliyu cikin wannan gumozon an ka kashe shi na muroko cikin wannan gumozon an ka kashe shi kai karshe fa abinda zai baku takaici wallahi na faɗa muku duk mai son ya san me kwaru yayi kokari yayi magana da waɗanda asalin abin ƙananan sojojin da aka zalunta waɗanda asalin abin ya kwaro da su bayan hu an ji labarin ga su bello turji can wai masu cewa gayyato su bello turji a su bello turji zuwa sun kai wurin mitin na ta'addanci ba mitin na sulhu ba amma 'yan siyasa sun ɗora wa mallamai talƙini wai bello turji da hiya yayi wai wurin bulag a yi mitin da mutanen gari a zauna lahiya tsakaninku da Allah ba ku ji gwamnatin tarayya da ta ce a zo a yi sulhu ba ku ji bello turji ya hito yana kira ga yan ta'adda kasu yadda da sulhu ba ko ku ji ba wai mutanen shinkahi to mutanen shinkahi ba dole bello turji ya yi sulhu da su ba tunda bai da maboya duk inda turji ya tafi sai ya koma fakai don haka in ya yadda bai da shiri da mutanen shinkafi ya san ƙarya ce ta ƙare amma ta'addanci babu wani ta'addanci na Bello Turji da ya ja da baya don shi nace muku wallahi me mu Bello Turji gindi an kai Yan ta'adda uwa aggare su bakin murhu don shi nace muku mai uwa bakin murhu bai mi bai cin gaya a yi bincike game da abin da ka faruwa arewacin Najeriya ba zai ranar da ministan tsaro ya ce ya ba da naira miliyan ashirin ga duk wanda ya fara labarin inda Turji yake ranar Turji ya fito ya bidiyo ya ce shi na nan lahiya lau. akwai wasa kwaikwayo ko babu akwai wasa kwaikwayo ko babu mutanen Najeriya su mai da hankalinsu kuma wani abin mamaki na ji mutane na ta maganganu murtala asada ka matsa duk wanda ka jin mai gida ne an matsa mai tashi kai yaron nan kotu magana ba ta kare ba wallahi miyagun maganganun da murtala bello kai kai ka san ko giya ka sha baka ka a baka giya ka sha kana cikin maye baka ka saboda haka mu abin da muka cewa turu zambirni asirin ku Allah ya gama tuna shi kuma ni har cikin cikin shaidan nuna na cewa an hada kai da turji akwai wasu da sun ka hada kai da turji har da shi hododo har da shi karamin ministan tsaro shi na cikin shaidan nuna Wai in ba ku sani ba ku sani har da shi yana cikin shaidan nuna A magana kabbara ta wa bayanai na ni kai kuna fahimta wallahi abin da zai baku mamaki malamai sun ka zo kai mai ziyara malamai don dorar da za a kai murtala bello kotu sai kotu ta cika malamai sun ka zo kai mai ziyara sai Allah ya mace baki nai yace su turji suna tare da manyan mutane don haka yana magana akan yaƙuwarsu tana da wuya yace saboda haka ana akwai waɗanda ka son a haɗa kai da su turji a yi amfani da matsalar tsaro don a yaƙi APC lokacin yana PDP ya ce wallahi wallahi ba rantsuwar musulmi ba ya ce wallahi haka sun ka shirya da shi an kai wannan shirin gaban mallamai ya faɗi wannan tsakaninku da Allah in Murtala Bello ya ce yana da masaniya game da ta'addancin da aka yi arewacin Najeriya gaskiya ta yi ƙarya ta yi mai. To bai san Murtala Bello na da wakili cikin mallaman ba. Wani na nan ya ɗauke min shi dudduka. ana hitowa ya ce ana hitowa ya ce ga sako nan don shi nissa kiki din ko ina an kira ni murya ce ta hankali ce a zo in ba shi na ba a halbe murtala gallo shi yasa da ya zo yana kulla makirce makirce yana ce ma jami'an tsaro yana ce ma DSS a bi mai wayoyin murtala Bello, da ina da ina yaka samun bayani ni ma na waiwaye shi shi yasa kun kaji na kawo waya ta da shi da Justice Gomi kowa ya san Justice Gomi ko babban alkali na Najeriya ya komo kuma shi na hauka wai a matsayi ne na ministan tsaro ba a ce an ɗauko ya ce to ba a ɗauko ya katun da local champion hake abin da ya kamata ku sani irin waɗanda wallahi suna nan abin da ya sa bama mai suna nan kana bibin maslaha ta zaman lahiya abin da ya sa mun ka dahe wasu abubuwa shine a zauna lahiya shekaran jiya nayi wata magana mutane sun yi ta na suna cewa bai dace in yi ta ba wai saboda ni Na yi magana cewa honorable abdul'aziz Yari ya aiko min har sakkwato da kaya na ce ban amsa wai bai dace in yi ta ba ai ya kamata in batta to ba shi ba suna na wani shi don wallahi yana cikin wanda ya aiko min yasa an kai zama da ni shekaran jiya na hudu wanda Abdulaziz ya ya aiko min ko ban hudi ba na hudu mataimakin koguna yana nan raye dan gumina shi an ka aiko min kuma akwai shaidan waɗanda su ma sun kalallabe ni ce wallahi ban amsa don ba dan Allah ya baka mu samu ni kira kuna kuma kun san Abdulaziz Yari in zai ma kyauta kyauta shi kai ma wanda sai ka manci motar ka amma missa saboda wallahi in kan miƙe kafa ka dole ka lankwashe hannunka guba ta ka binka to shi wannan dodon wallahi ya aiko min mutum mun ka zauna da shi nan cikin sakkwato suna ne turaki yana nan zamfara cewa don Allah menene matsalar ka da ni musulhunta ni haka so ai ma wallahi haka ya kwaɗi kuma akwai yara ne waɗanda su ma na, ni ce wallahi babu abin da nika bukata illa ka kamo bello turji in ka kamo bello turji shi ab bukata ta saboda yana da wasu ya fito ya karya ta'in ambaci wanda ashe daga waɗannan da irin waɗannan suna nan kun san muna munafukan Allah abin da yasa nika hituwa da irin waɗannan maganganu maganganu sun yawa ba kowa aka waiwayawa ba suna nan suna ta rubutu rubutu murtala asa da kaza can baya kun san in sun ka motsa sai su ce wallahi gwamnatin tarayya ta ka taimaka mai shi yasa ya kawo mutane ganganci da sun ka ji ina sakan ma gwamnatin tarayya ba ma ban mai da sun ka ce wallahi suwa makuna su ka su sponsorin dina yana wa mutane da sun kaji su ma suwa muku ina saka musu ba mai sai sun kace dauda na shi yasa shekaran jiya ni kalubalanci gwamnatin dauda ni ce da bakin dauda har duk wanda a cikin gwamnati ne duk wanda ya an taɓa bani naira hamsin ya ruha asiri Allah ya tona na shi kuna fahimta to don haka duk wanda ya tambaye ka duk wanda ya tambaye ku wa ka taimakon mallamin nan naku ku ce ni Allah saboda haka abin da muka cewa akwai 'yan ta'adda suna nan ka'idar da ka sa a zauna lahiya kun san ƙa'idar da ka sa a zauna lahiya annabi ya faɗe ta cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yawmihi baka annama hiza lahu dunya bi hazafiriha duk wanda ya wayi gari daga cikin ku aminan fi sirbihi yana amintacce a cikin jama'a tai tsakanin ku da Allah mutanen arewa na da aminci ana cinikin mu kamar kaji wani yazo ya ce muna a zauna lahiya zo ka samu zauna lahiya wallahi dole ɗayan biyu ko dai mu ci gaba da yi muku miyagun addu'o'i abinda muka ce turzan birni suna nan turjin da kai ne ya hito ya faɗi wasu yace suna nan kuma su ma yan na ba a bincike da an taho da magana sai a ce a bar wannan to sai mu bari a yi ta kashe mutanen mu aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi yana da lahiya ga jiki dai wa inda ya yawmihi yana da abincin rana guda faka annama hizan lahu dunya da zafiriha kamar an bashi duniya da abinda a cikin ta bello turjihu abin da yasa kun kaje yanzu ya samu sabani da karamin ministan tsaro ko san ne ne shi an mai gidansu da shi da su dullu sai sun ka zo hada ya haɗa su ƴan uwar turji ka aure sakkwato na taɓa yi muku wannan bayani sun ka hito za su tafi wani wuri dullu ya tare su ya musu walakanci turji ya yi hita da makamai ya isku dullu ya yi yaƙi da shi ya kashe dullu tawagan mutanen dullu sai dodo ya kwashe su ya kai su gidan gwamnati sai turji ya ga an hihita su sama da shi da nan hada ya fara tashi in ba ku manta ba turji yana cikin ta'addanci ne shi ministan tsaro yana gwamna ya mataimaki ne ya hito yana cewa turji yanzu shi ma ka da ɗan ta'adda ya kashi saboda mi saboda sannan ana zaune lafiya da shi duk wannan ishara da nake muku cewa matsalar arewacin Najeriya matsala ta mai girma matsalar da wallahi akwai yan siyasa ciki akwai jami'an tsaro ciki har mallamai akwai ciki kowa akwai ciki abinda muka ce ku yi ta duk wanda adda hannu cikin matsalar tsaro Allah ya tona mai asiri duk wanda adda hannu cikin matsalar tsaro Allah ya tona mai asiri kuma ku rubuta wannan ku aje Bola Ahmad Tinubu matsalar tsaro ita za ta canje ka in baka tashi kai wani abu ba duk wanda aka zargi da wata matsala kai kokari ka jaye shi da cikin harkar tsaro Matsalar tsaro matsala ce ta rayuka matsala ce da dole a samu amintacce wai mista ba a zargin badaru kun taba jin wanda ya bude baki ya ce badaru ba mutumin kirki na ba ashe sai bango ya tsage sannan mi saboda haka ni shawara ni ka ba mutanen dodo wallahi ko ruha mai asiri wallahi in kun ka ci gaba da abubuwa wallahi ina sakin duk abin da akwai in ya so duk mai mutuwa shi mutu akwai magana ya kamata ku sani maganganun da Murtala Bello kai yana su ne a ra'ayin kai ne ba a madadin makarantar Malam Musa Lokuwa ba don haka in za su jawo wani abu Malam Murtala Asada za su jawo ma ba makarantar Malam Musa Lokuwa ba saboda haka abinda muka cewa muna nan muna ta addu'a kuma asiri zai ci gaba da tonuwa Bello Turji fa Bello Turji da kun ha gani ya hoto na asururuka ya tona asirurruka abin da ya samu ka riƙewa jami'an tsaro suna ba da shawarwari cewa kada a jawo wani tashin hankali sabo a zo a gara kan mutane a hita batun wancan dan yanzu kuma matsalar da akwai yanzu kun san akwai masu fafatuka suna cewa bello turji ai fafatuka yake don kare haƙƙin hillani tsakaninku da Allah Bello Turji yana kashe ne ko bai kashewa to wasu na nan na ta hudin babu maslaha sai sulhu da wa aka sulhu su yan ta'adda sun yadda ai sulhu gwamnatin tarayya ta dade tana nuna kokon baranta cewa a zo ai sulhu ku hada mana dan ta'adda guda da ya karbi sulhun gwamnatin tarayya sun karba ba su karba ba suna nan suna kashe mu amma an ɗauki wasu haya ai babu maslaha in ba sulhu ba wallahi babu maslaha in ba a tahi a yaki waɗannan mutane ba in gwamnati ba ta yaki wasu kowa ya sai mai haske mai dogon haske kusan jami'an tsaro sun ce a zan saka yawa in ta kwace wala faɗi muka don mutanen mu ba su ganewa a yi ta cewa mai dogon haske a ka sai bindiga ka kare kanka an ka gayyace ka wakai ka sayan bindiga ka ce ina turji ya samu inda duk turji ya samu wallahi ka ce can ka samu amma ba daidai na aka kuma ta kuta da ita wallahi ka mutu ya yi sauki abinci ce ka huntu hutu ana baka naman ka kana ci wallahi ya yi a kwantar da ka aizi da ita gaban ka abinda ka faruwa a arewacin Najeriya kenan yau Bello Turji ya zama mutane karhin waya shari'a kuma wallahi ba kama shi abba ayi ba manyan da aka adda hannu cikin abin tsoron suka yi a kama bello turji kai ya tona musu asiri sai in akwai wanda za a yi a bambin bello turji kamar yadda annan suna ta koya za a yi a kashe murtala asara kuma wallahi wa ma kana li nafsin an ka kamuta illa bi iznillah akwai magana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta